karatun littafin ighafatul lahafan fi masayidi shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لشيخنا islamu wani musulmin amma اما بعد malam yi magana a wannan littafi cewa matattara ko abin da ya tara gaba ɗaya cututtukan zuciya su ne cututtuka guda biyu duk wata cuta inda ta shafi zuciya to tana komawa ne zuwa ga ɗayan waɗannan cututtuka guda biyu shine abinda ake ce ma ashubuhat da kuma ashahawat وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون وهذا أعظم التنقيص وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم أو لا يكفي وحده أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفى عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره من وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة أو لا, يجي أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو حال ملوك الدنيا نعم. وهذا أصل شرك الخلق أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى ترفع الوس حتى ترفع الوسائط إليه ذلك أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته وهذا وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في شناعته فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك كما أنك لا تجد مبتدعا كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب ويزعم أنها هي السنة وإن كان جاهلا مقلدا وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu wannan safiya ta talata 29 ga watan jumada al'ula shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne biyar ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafi miliyaniya wannan shi shine darasinmu na 65 haka ne ko a karatunmu na littafin izafatul hafan fi masayi da shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah mu dauki samun albarka a wannan karatu ya amfane mu da shi ya sa ya zama sababi na gyaran halayen mu a cikin abin da malam yake ambatawa darasin mu na ƙarshe mun tsaya inda yake nuna mana munin shirka da kuma wato cututtukan da suke tattare da ita za mu tashi kamar da muka ji mana ya karanta mana ya ce fa'inal mushrika ya tashi akan wasu abubuwa da zan iya kiransu a tis'a wato mummunan zato guda tara da dukkan mai shirka yake wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma abubuwa guda tara munanan zaton da masu shirka ba sa fita daga yinsu in dai mutum mai shirka ne da allah to za ka samu a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suna cikin abin da ba zan ce ya sanya shi shirka ba amma yana cikin abin da ta hanyarsa yake shirka da allah subhanahu wata'ala saboda mummunan zaton da yake da shi kuma ta ba <clears throat> a darasin ƙarshe da muka yi yana ambata mana ya za a yi ya zama cewa mutum yana girmama allah idan irin zaton da yake masa kenan an ba ku manta wannan ba ko yawwa to shi yasa sai kawo <clears throat> fa'un dama da zai tashi zancen akan ta ce fa innal mushrika domin ku duk mai shirka domin wannan alif da lam ta cikin wannan lafazin mushrik akwai umumi a cikinta yana so ya gaya maka duk mai shirka daga cikin abubuwan da suke zuciyarsa dangane da allah maɗaukaki a kan shirkarsa to ɗaya ne daga cikin waɗannan zato zato mummuna guda tara imma na farko mu lissafa mu ji yace imma an ya zunna anna Allah subhanahu yahtaju ila man yudabbiru amral alami ma'ahu ko dai in kaga ga mutum yana shirka ɗayan waɗannan abubuwa ne guda tara ko dai ya zama yana zato ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatar wani wanda zai gudanar da duniyan nan da wannan halittar tare da Allah ɗin min wazirin wato ko wani waziri wato mataimaki mashawarci au zahirin ko wani dai wanda zai taimaka masa au aunin ko dai mataimaki duk ma'anarsu ɗaya wato wanda zai sa masa hannu sannan abubuwan su tafi shi ya sa sai ya karkata zuwa ga wannan ɗin da yake zato cewa wani aina da wani ƙarfi da shi ke gudanar da duniya ma ya kamata ko kuma yana taya Allah wani abu don haka ya yi girma da ya kamata a ce in ana neman wani abu a fara ta kansa an fahimci wannan abun ɗaya kenan daga cikin abubuwa shine malam yake cewa wa haza a'zamu tanqisi wannan shine mafi girman tauye daraja da tauye kima da kuma naƙastawa liman huwa ganiyun an kulli ma wahu bi wato tauye girman Allah maɗaukaki wanda shi mawadaci ne daga duk wani abu wanda ba shi ba kuma shi mawadaci ne bi zatihi mai ma'ana mawadaci ne bi zatihi cewa da zatinsa a wujudinsa la yahtaju ila ahad kuma samuwarsa ba ta da alaƙa da wani ma'ana ko da wani ko ba wani shi yana nan kuma babu wani da abu da yake bukata a wurin wani Allah yana bukata wani abu a gun kowa ko da duniya ko ba duniya Allah yana nan babu wani abu da yake bukata daga wani ko kuma daga wani abu Shi ne ma'anar cewa huwa ganiyun an kulli ma wahu bi dhatihi ma'ana hu la ya ta'allaqu Shi ne abin da ake nufi an gane wa kullu ma siwahu kuma duk wani wanda ba shi ba ma'ana duk abin ba Allah ba faƙirun ilaihi bi dhatihi to shi kuma mabuƙaci ne zuwa ga Allah da zatin wannan abin mana kowane abu da zacinsa yana buƙatar Allah amma shi Allah da zacinsa ba buƙatar kowa mana babu wani abu da babu wani mutum babu wani aljani babu wani mala'ika da zai iya rayuwa shi kaɗai in ba Allah shi ne ma'anan buƙata bi zaci ɗin abinda ake nufi da ita kenan ma'ana min haithul wujud wa min haithul hajat ta ɓangaren samuwar da kuma ta ɓangaren buƙatu na yau da kullum mutum ba zai samu ba aljan ba zai samu ba mala'ika ba zai samu ba dukkan halittun nan ba za su samu ba sai da Allah sannan kuma istimrarin rayuwar rayuwar ta ɗore ta ci gaba shi ma ba zai yiwu ba in ba Allah domin me Allah shi shine ƙayyumus samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasa to Allah ne ke rike da shi shi ke gudanar da shi ba Allah faɗa ba inna Allah yumsiku samawati wal arda me an tazula Allah shike rike da sammai da ƙasa kas su gushe kas gushe ma'ana da Allah bai rike su ba da sai su faɗi wani wuri to amma Allah maɗauki shi ke rike da su duk abin da ka gani kuma daga cikin halittarsa to Allah ke tafi da rayuwarsa da samar da shi da bashi abin da zai ci da bashi lafiya in mutum ne da sauran abubuwan numfashi da cin abinci shaƙa da sauransu zama tafiya duk abin da zai na motsi da duk abin da zai na kwanciya da zama to in ba Allah ba zai yi ba don haka mabukaci ne kowa zuwa ga Allah shi kuma Allah mawadaci ne daga kowane abu ko da kowa ko ba kowa shi yana nan mun gane wannan to idan har ka ce ga wani sai da shi allah maɗaukaki zai gudanar da duniya la'alla ta ɓangaren zubo da ruwan sama tafi da rayuka abubuwan da suka shafi ɗan adam mai zai ci mai zai sha sai akwai wani da zai gudanar da wannan wato <clears throat> idarar sai ya taya allah a ce ya taya allah ko wata ƙasa allah ba zai iya gudanar da ita ba sai da wani to shine sai a ga girman wanan sai a ce bari a biyo shi ma ta hannunsa sai a roƙi ubangiji an fahimci wannan to masu shirka ko dai wannan abin suke yi to in ko mutum ya shiga wannan to wannan shine mafi girman tanƙisi a haƙƙin Rububiya. domin duk waɗannan abubuwan wato rage darajar Allah ne a matsayinsa na mai na arrabu mai halitta mai kuma gudanarwa to wannan zato na farko kenan da za ka samu a zuciyar mai shirka ya ce wa in ma an ya zunna ko kuma mai shirkan nan ya zaci annahu subhanahu cewa shi allah maɗaukaki inna ma ta timmu ƙudurattuhu bi ƙudurati shariki cewa ikon da yake da shi bai ishe shi ba shi kaɗai dole sai ƙudurar nan tasa ta haɗu da ƙudurar abokin tarayya sannan ƙudurar tasa za ta kammala akwai abubuwan da ba zai iya ba sai an taya shi me bambancin wannan da na farko na farko bukatar ko kuma a ce akwai wani abin da sai an taimaka masa samun wujudin mai taimakon kawai shi yake ishara zuwa gare shi nan kuma tanakkusi ne zahiri ta bangaren kudura cewa kudurarsa ba ta kammala ba ba zai iya ba sai an samu wani ya taimaka masa an gane yawwa wa imma zato na uku mummuna ko kuma ya zama an ya zunna cewa shi mai shirkan nan ya zaci bi annahu la alamu hatta sai alwasitatu cewa shi Allah bai san abin da ake yi ba har sai wasita wani tsani ya sanar da shi to a lokacin sai mutum ya je yana bukatar wannan tsanin bari ya bi ta kansa bari ya gaya masa shi ma na aizato ne ana samun sa a wani ko da ba a faɗa da baki ba a can zuciyar mai rage wa Allah daraja har ya kalli wani yana da girman da shi ma za a roƙe shi to dole ya zama wannan abin da ya sa ya roƙa haka ne ko ba haka ba ko ɗaya daga cikinsu yana zaton Allah bai sani ba har sai idan shi wannan ɗin ya gaya wa Allah na hudu aula ya rahama hatta ta taj'alahu ya yarhamu ko zama ba zai ji kan kowa ba har sai wannan wasiƙar ita za ta sa Allah ya ji kan wani kana ganin Allah ba shi da rahama Allah ba shi da tausayi wani bawansa ya fi shi tausayi don haka akwai buƙatar ka bi ta hanyar wannan bawan shi yasa za ka ga idan buƙata ta tashi ko an shiga bala'i sai a kira wani maimakon a kira Allah domin wanda ya wani ɗin akwai bukata ka tambaye shi me yake bukata a gun wancan da ba zai roƙi Allah ba mutum ya zo tuntuɓe zai faɗi ko wata gyata ta zo za ta faɗi sace shehu da bello misali ko shehu ahmadu tijjani shehu abdulkadiri me fa'idar wannan kiran zato ne cewa wanda aka kira ɗin yana da wani ƙarfi da wani iko da zai iya ko ya sanar da allah ga bala'i ya faru a zo a cece shi ko kuma shi ɗin yana cikin masu gudanar da hana tuntuɓe in ba shi da tasiri don me za a kira shi an fahimci abin yanzu idan ka tsaye da mutum ka tambaye shi don allah me yasa ka kirawa ne a lokacin da za ka faɗi shi a ai saboda dai waliyi ne kuma ka san waliyi ai suna da daraja ai suna da karama to in yana da karama me kake so yayi ina ce bala'i ne baka so ka faɗa ko wane ne fi ƙarfi wajen hana ka aukawa cikin bala'i to don me ba za a roƙi wanda ya fi kowa ƙarfi a hana bala'i ba sai wanda baya nan ya fa mutu ko da an yi shi a duniya to ya mutu yanzu baya nan ba wani abu da zai iya maka yanzu yana kabarinsa yana fama da kansa ta ina zai zo shi ma ya hana ka tuntuɓe ko ya hana ka faɗawa wani abu ko kuma hatsarin mota ko kuma har kai tsammanin cewa allah din wai ba zai ji ba har sai wannan ɗin ya gaya masa wannan dai kamar da na ambata muku ko da mutum bai faɗa da bakinsa ba to zaton zuciyarsa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan yawwa sai sai au la yakfi wahdahu ko kuma mutum ya zaci zato na nawa kenan wannan na biyar ko mutum ya zaci cewa Allah ɗin bai wadatar ba shi kaɗai yana buƙatar wani shi ma ya sa masa hannu aula yaf'alu ma yuridu bil abdi hatta yashfa'a indahu al wasitatu ko kuma na shida kenan Allah ba zai aikata wa bawa abin da bawan yake so ba har sai ya bawan ya nemi ceton wani tsani wani shamaki sai ya zama cewa shi wannan shamakin zai ceci bawan a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kun ga zancen ceto shi kuma nan ya shigo yana zaton cewa ai in ba baka bi ta hanyar wani ba ya za a yi ka samu ceto a wurin Allah dole ne Allah ba a zuwa wurinsa direct ko sai an bi ta hanyar wani wannan abin da mutane suka saba faɗi da kwatance ai ba a zuwa sama sai da tsani ko hmm. to wace saman in saman gidanka ne dama baka tsalle sai ka samu wasila musila muhaqqaqa wadda ka iya amfani da ita da za ka iya tsalle sai ka tsalle ka hau amma in ba haka ba dama dole sai ka hau tsani amma in ma'anar sama shi ne zuwa wurin ubangiji kaga ko ta nan ma mai wannan zancen ma ya yarda Allah a sama yake amma da za ka dawo ka tambaye shi ashe yanzu kai ka yadda Allah yana sama sai ce a Allah yana ko'ina." amma amma gashi ana faɗin wannan a matsayin misali dangane da Allah ashe Allah na sama to yi ba a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dama sai idan shi ya ja ka to amma shi ittisali da Allah ai ba irin wannan bane mubashir da za ka tashi ka je wurinsa magana ce ta ittisali da shi ta hanyar bauta masa yawwa to amma wannan misalin na tsani a ɗauko shi a haɗa shi da Allah maɗauki ta hanyar wannan ittisalin na ubudiyya to ta nan shirka take shigowa mutum ya zaci cewa sai ta hanyar wani sannan Allah zai karbi addu'arsa sai ta hanyar wani sannan Allah zai saurare shi sai ta hanyar wani ko ceton wani sannan Allah subhanahu wataala zai biya masa bukatu wannan duka rena Allah ne da rage darajar Allah madaukaki da rashin sanin girman Allah kama yashfa'ul makhluqu inda makhluqi irin yadda za a ce abin halitta yana neman taimako a wurin halitta ya biyo ta hanyar wani fayahtaju an yaqbala shafa'atahu to yana buƙatar ya karɓi ceton shi wannan mai neman ceton wa mai karɓar shi wanda ake neman abun agunsa ceto ya ƙunshi abubuwa in a ɗan adam ne mutum uku yake buƙata ko haka ne in an ce ceto yana buƙatar a samu mutum uku da mai buƙata da mai ba da buƙatar da ɗan tsakanin da yake roƙon a ba da bukata ko to shi mai neman a taimaka shine ake ce ma a shafi'u ko mai yin ceton yawwa shi kuma wanda za a ceta wanda za a taimakawa mai asalin bukata shine almashfu'u lahu wanda ake ceto an fahimci abin to mai karɓar ceton kuma shine wanda bukata take gare shi kana neman aiki ga takaddunka a hannu ba ka san mai bayarwar ba kana neman a taimaka maka sai ka biyo ta hannun wani da yake da fuska da mutunci da daraja a wurin wancan mai bada aiki sai ka zo ka ce da allah ga takadduna a taimaka mini dama asalin abin da yasa ake ce masa shafa'a domin ma'anar shaf'u ai mun sha bayanin ko ma'anar shaf'u shaf'u shine abu biyu abu biyu shi yasa ake ce ma shafa'i abu ɗaya kuma ce masa mai wutiri to abu guda biyu a haɗa buƙatar mabuƙaci na asali da kuma buƙatar mai taimaka masa kunga an samu buƙatu biyu sai a ɗaga su zuwa wurin mai ba da buƙata an gane abun ai shi yasa suka zama shafa'i ma'ana mutum ya taimaka wa ɗan uwansa wajen samun abin da yake so kaga dai shi ma wannan na tsakiyar ai buƙata zai yi to kun ga bukatu biyu ne aka ɗaga su zuwa wurin mai biyan bukata to sai a karɓi takardunka misali muna zancen makhluki yadda dan adam da dan adam suke mai neman aiki sai kawo takardunsa sai a karba sai a je shi ma wannan wanda ya karba ɗin zai je ya roƙo ne cewa na ina roƙo da Allah a mu kama wani an fahimci abu to wasu sun ɗauki cewa tsarin Allah ma haka yake wajen buƙatunsu sai sun bi ta hanyar wasu ko waliyai shehunai da kuma wasu mutane da suka kirkiro wa kansu cewa suna da daraja a gun Allah duk bukatar su bari su bi ta hanyar wannan shi yasa ko mutum ya mutu za a tsaya akan kabarinsa ya wane ya kaza ya kaza ya kaza in an tambaye su wannan me sai ce ai tawassuli suke haka wannan kuma ba tawassuli bane domin bukata ce sai aka kai ta wurin wanda ba zai iya komai ba wannan kuma shirka ce an gane abu yawwa to shi ne sai ya zama shi fa yahtaju an yaqbala shi mai biyan buƙatar na asali sai ya zama yana buƙatar ya karɓi ceton wannan mai ceton lihajatihi ila shafi'i to kun ji wani abu don me shi wannan mai biyan buƙatar misali yanzu a misalin da muka yi mai ba da aiki ka ɗauka shugaba ko ciyaman na lokal gamman ko gwamna ko shugaban ƙasa ko yau za a ɗauki <clears throat> takaddun wani aje a kai masa zai ba shi aiki to buƙatar da shi kansa mai biyan buƙatar wato kamar gwamnan ko shugaban ƙasan ko chairman na local government misali zan bayar ko shi ma zai karɓi ceton wannan da ya kawo masa takardun ne saboda buƙatar da yake da ita a wurin shi wanda ya kawo takardun kun hango abin ma'ana shi ma akwai wani abu da yake so a gun wannan ɗin ko yana son goyon baya a siyasance ko ko yana son su ne waɗanda suke idan gari waɗanda ta hanyar su ne ake ganin sa domin shi ɗin yana da wani raunin da idan ba ta hanyar waɗannan ba bukatun mutane ba su iya zuwa gare shi ba ilmuhu la yuhitu biman ya tara'asu alaihim iliminsa ba zai iya kewaye a ce wanda yake shugabanta ya san komai nasu ba ko yanzu shugaban karamar hukuma misali ya san abin da ake a zuciyar kowa ya san bukatun kowa sai an kai masa saboda iliminsa naƙisi ne an fahimci abin gudanar da shugabancinsa ba zai yiwu ba sai da wasu allah kuwa kun gaba haka yake allah ya san bawansa komai rauninsa ya san bukatun bawan duk inda yake in ba wannan ya risuna ya daga hannu ya Allah to Allah ya ji ba zai buƙaci ya je gidan wani ya ƙwanƙwasa kofa ya sallama ya ce ga buƙatu na yi wa Allah ba saboda Allah kamalar iliminsa ta fi ƙarfin haka shi ku man ko gwamna ko shugaban ƙasa sai an gaya masa sannan ya sani saboda ba shi da ilimi haka ne ko ba haka ba ne kuma sannan akwai wani abu komai ƙanƙantarsa da yake buƙata a gun wannan da yake kawo masa shi mai kawo masa dinnan yana cikin yaransa da idan ba su abubuwansa ba za su tafi ba su za su yi masa hidima su kawo masa wannan su kawo masa wannan ba zai iya zuwa ya yi da kansa ba su za su kawo masa labarin gari haka ne ko ba haka ba ne kun da fahimci me ake nufi amma allah baya buƙatar irin waɗannan al'amura yace li hajatihi ila shafi'i wantifa'ihi bihi shi ma yana fa'idantuwa da shi wannan mai kawo masa ceton haka ne ko ba haka ba wata takaffurihi bihi min alƙillaci kuma saboda yawaita da yake yi saboda ƙanƙanta, ma'ana yana bukatarsa in ba shi to shi ya zama kaɗan idan ba wannan mutumin ba wancan mutumin ba wancan mutumin ba wancan mutumin to za ka ga yanzu misali ka ɗauki shugaba ko waɗanda ba da misali da su ko kuma ka haɗo ko mai sarauta idan ba fadawa sarauta tana kammala babu ba zai fito shi kaɗai ya tafiya ba dole yana bukatar waɗannan masu zagaye shi su miƙo masa kaza su yi kaza wani masu yaga cewa ya yi kwana ma sai an ce masa ya kwana ko ba haka bane ta ce mazgaye da sunkuye sannan zai fahimci cewa ya haka ba haka ba sai ya tafi sai bugi bango a da yadda ake yi kaga saboda mai saboda rayuwarsa shi ba za ta kammala ba sai da waɗannan Randa za a ce babu waɗannan hashiyar to gaba ɗaya sarauta babu ita yana fitowa sai ka ga sai har ma faɗa za a riƙa yi ya za ku bashi shi kaɗai yana tafiya ko ba a yin wannan yawwa haka duk wani ma da wani za ka ga wani yana ganinsa da mutunci sai a ga bai kamata wani ya tafi shi kaɗai ba ya kamata ka tafi da wani ko wani abu zai same ka wani zai je ba da labari ko saboda me kai ba za ka wadatar wajen yi wa kanka wani abu ba don haka duk mutum yana buƙatar ɗan uwansa to allah shi ba haka yake ba dan me za a sanya masa wani sai an biyo ta hannunsa sannan a gaya masa kaga ai ba a kyauta wa Allah ba shine abin da yake nufi wa ta'azzuzuhi bihi min adh-dhillati haka nan kuma yana buƙatar da wannan mutumin saboda kaskancinsa inda ba shi to ba zai samu wata buwaya ba kamar da na ambata yanzu da Allah ka ɗauka sai ka ga sarki na gari ka ganshi shi shi kaɗai yana tafiya ko a ƙafa ba ma motar ba direba ba komai ai sai ka ce bari ka bar aikinka don ka raka shi saboda ba a saba ba to saboda ita izzar ta shugabanci babu ita in yana tafi shi kadai. saboda fakiri ne zuwa ga ɗan adam ɗan uwansa haka ne ko ba haka bane in ba ɗan adam ɗan uwansa to babu izza in ba ɗan adam ɗan uwansa to shi kaɗan ne to Allah ku kunga ba haka yake ba da haka duk inda aka samu ɗan adam ya yi kiyasin Allah maɗaukaki akan ɗan uwansa ɗan adam to an samu ta naƙusi ga Allah domin Allah subhanahu ta'ala ya bambanta da ɗan adam wannan zato na nawa kenan na shida muke har yanzu au ko kuma ya zaci cewa Allah subhanahu wa la yujibu du'a ibadihi hatta yas'alul wasitata ko mutum ya zaci cewa ai Allah baya amsa addu'ar bayinsa har sai idan su waɗannan shamaki ko 'yan tsakani ko su tsani ɗin sun roƙi Allah sannan ya yi an turfa a tilkal hajjati ko an tarfa ai alwasitatu an tarfa a tilkal hajjati ilaihi ya zama cewa su waɗannan wasitotin ko waliyai ko annabawa ko mala'iku ko shehunai ko sauran mutane dai sai sun daga wannan bukatar sun gaya wa Allah sannan Allah ya amsu bukatar ai da yawa mutane haka suke zato cewa addu'ar su ai su ba su da ƙarfi ba su da walittaka ba su da tsarkin zuciyar da Allah zai karbi addu'ar su wannan yana daga cikin abin da ke halaka mutane da yawa suna ganin Allah baya san su ko Allah bai san da su ba ko kuma Allah addu'ar su ba ta karbuwa saboda ko ba su da kyakkyawan aiki har sai idan sun daga ta hanyar wani sannan Allah ya karba da yawa daga cikin masu shirka wannan shi yasa malamin ambaci wannan yake cewa kama huwa halu muluki duniya irin yadda wannan shine halin sarakunan duniya masu shugabanci a duniya ai kun ga ba sa iya amsa bukatun mutane har sai an kawo musu saboda ba su da ilimi haka ne ko kamar da muka ba da misali to shine ke cewa wa hadha aslu shirkil khalqi wannan shine asalin shirkar halitta zaka ga mafi yawa ƙiyasi ake wa Allah kamar shi ma yadda ɗan adam yake na sarauta kun san sirrin bahaushe ya rika cewa babu sarki sai Allah akwai matsala wajen hango siffofin da aka baiwa sarkin duniya aka ɗauki irinsu aka ɗauka Allah ma haka yake kun fahimta ko ba fahimta ba yadda ake ɗauka a sarauta irin wannan ta duniya musamman in kun waɗanda dai masu shekaru da yawa sun san yadda da sarauta take da ƙarfi kafin zuwan bature yadda ake wa sarki da irin yadda ake ɗaukarsa a wasu wuraren har yanzu akwai amma irin wannan abubuwa ɗin suna daga cikin abin da zai sa mutum ya ɗauki cewa allah ma haka yake sarki ba dama ka je gare shi sai ta hanyar wani haka ne ko ba haka ba don haka bai san buƙatar ka ba sai wannan wani ya kawo shi yasa to sai mutane su ɗauki cewa to ko Allah ma haka yake ne sai a ce to ai dama ya za a yi ka je da red gun Allah ai waɗannan shehunan ko wannan waliyan in baka bi ta hannunsu ba to Allah ba zai saurare ka ba kun fahimci wannan abin ai kun ga an yi kiyasi kamar fadar Allah irin fadar duniya ce to wannan shi ma rage daraja ne ga rububiyar Allah subhanahu wata'ala na nawa muka yi wannan na bakwai ko a na takwas ne eh, na takwas a na bakwai ya eh, na bakwai ne to ga na takwas Auya zunna ko kuma ya zaci annahu la yasma'u du'a'ahum li bu'dihi anhum ko kuma wani ya tsammaci cewa ai Allah ɗin baya jin addu'ar saboda nisansa saboda nisansa wai yayi nisa ba kusa yake ba to wanda ce yana nan a ko ina aka ga ba zancen nisa yauwa saboda nisansa baya ji don haka akwai buƙatar wani ya gaya masa to yanzu kaga nan shi wanda za a gaya masa a ce ya ɗauka to shi ɗin zai iya jiyar da Allah in kai baka iya jiyar da shi ba hmm? kaga dole akwai wani abu extraordinary karfi da aka bashi in ba haka ba ba zai a iya wannan tunanin ba libu'udihi anhum hatta tarfa'a alwasa'itu ilaihi zalika ma'ana sai waɗannan wasiƙar sun ɗaga wa Allah maɗaukaki wannan abu sannan ya ce au ya zunna abu na ƙarshe ko mutum ya zaci anna lil makhluqi alaihi haƙƙan. cewa wani abin halitta yana da haƙƙi akan Allah fa huwa yuqsimu alaihi don haka sai wa Allah magiya bi haƙƙi zalika al makhluqi alaihi yace dan haƙƙin wane da yake a kanka ina roƙonka kai mun kaza dan girman da kake gani na wani an fahimci abun yau wannan shi ake nufi da ayi magiya da sunan wani e to ko waɗancan guda takwas ko kuma wannan shi ma ɗaya ne daga cikin sababin da zai sa mutum ya kalli wani bai tuntuɓi ko bai roƙi Allah subhanahu ba sharatan ba ai kun gane wannan al-iqsamu ala Allah ma'anarsa shine yin magiya yawa al-iqsamu ala Allah bi khalqihi a roƙi Allah a ce ya Allah dan wane kai mana kaza shine ma'anar al-iqsamu ala Allah ba rantsuwa ake nufi ba ba. ana nufin magiya eh ayi magiya a ce ya Allah dan wane kai mun kaza ya Allah dan wane kai mun kaza to me yasa ka roƙe shi dan wane saboda kana ganin wanan yana da wani haƙƙi a kansa ta ne ake malamai suke hana yin magiya da wani wanda ba Allah ba ka ce wa Allah ya Allah don wane kai mu Allah baya sa bukatar haka shi girmansa ya fi ƙarfin ka ce ya ga girman wani in dai kai kana ganin girmansa to kar ka haɗa shi da wani an fahimci abin ya halatta a yi tawassuli nan babin tawassuli ya zo ko tunda maganar iqsami maganar roƙon Allah ne ba roƙon wani ba ne shi maganar harkar tawassuli ne a sauran abubuwan ana roƙon sharatan ana roƙon wani Allah amma a wannan na ƙarshe Allah ɗin ake roƙo amma kuma sai a ce dan wani kaga wannan ya fi alaƙa da maganar tawassuli to malamai sun kasa tawassuli mun na san kun sani mun sha kuma magana a kai zuwa kashi nawa hmm? kashi biyu shar'i da bid'i farko tukuna na shari'a da kuma na bid'a wanda shari'a ta yadda da shi shine suka sa kashi uku ko hudu kashin farko shine tawassuli da Allah da sunayensa da sifofinsa ka ce ya Allah ina roƙonka saboda sunayenka da siffofinka Allah kai mun kaza kaga nan ka roƙi Allah danwa dan shi kansa to wannan ya halatta ka roƙi Allah dan shi Allah ka ziga shi Kai masa kirari don yana cikin abin da Allah yake so a yi masa kirari ya Allah kai ne ƙawiyu ya Allah kai ne azizu ya Allah kai ne alfattahu ya Allah kai ne arrazaku babu abin da ya fi ƙarfinka arziki nake so ya Allah ka bani ya fattahu ifta halayya. ya razzaqu ne. ya alimu allimni waɗannan abubuwan su ne ake ce ma mene tawassuli da sunayen Allah kun san addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wani bawan Allah yana yi ko Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-mannan ko badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi yana faɗin wannan sai ce lalle wannan ya roƙe Allah da sunansa wanda in an roƙe shi yana amsawa a wata riwayar ya ji shi na ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah ya Allah ina roƙonka da cewa ina kamun ƙafa da cewa ni na shaida annaka cewa kai anta Allahu. kai ne Allah la ilaha illa anta as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana jin wannan shi ma sai ce wannan ya roƙi Allah da sunan da in an roƙe shi baya mai da amsa baya mai da tambaya yana amsawa kun sani waɗannan hadisai wannan duka ababin tawassuli da sunayen Allah da sufofinsa ko mutum ya roƙi Allah da aikinsa su kuma waɗannan dalilai ne na shari'a ya nuna sun halatta sun auku annabi sallallahu alaihi ya ba da labarin su kuma bai ce ba kyau ba an fahimci abin ga sunan a cikin alkur'ani mutum ya kamar wannan din shi ma ai kun ga tawassuli ne da aiki da wannan na ƙarshe da na faɗa saboda ya roƙi ne ya ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu kaga ya roƙa ne da shahadarsa magiyar tasa a cikin shahadar tasa take ko kuma ka roƙi Allah dai da ayyukanka ya Allah nayi kaza nayi kaza nayi kaza in nayi don Allah ma'ana don kai ya Allah kai mun kaza wannan shi ma yana nan da dalilansa da yawa hadisin mutanen nan uku da suka shiga kogo da sauransu a yana cikin abin nan dalilan da malamai suke kafa hujja da shi akan wannan ko mutum ya roƙi wani ya masa addu'a an gane shi ma wannan dalili ne ya tabbatar ya halatta ba don haka ba da shi ma ba za a ce masa ya halatta ba mutum ya roƙi wani ya yi roƙo irin yadda wani shi ma zai ya halatta ka ce wane yi min addu'a saboda salahin da kake tsammani amma ba ka roƙi shi wannan ɗin da kake ganin kake so ya roƙi Allah ba akwai bambanci ko ba bambanci yawwa shi wannan mutumin da ka amince da cewa mutumin kirki ne shine za ka roƙi shi da Allah wani a samun addu'a to wannan shi ma ya halatta sai ce ya Allah ka taimaka ma wani an gane shi nan saboda kyakkyawan zaton da ake ma wannan ne amma da zai faɗi ya mutu ko a ce baya nan to ba dama ka ce ya wane kai min addu'a saboda ba ma ya jinka ballantana har ya maka addu'a an gane don haka ba za ka je kabarin wanda ya mutu ba ko kuma wanda ba ma nan ya mutu kuma ba nan da shehu da bello da shehu tijjani da shehu abdulkadir duk ba ɗaya yanzu bai halatta ba ka rena wa kanka hankali ka ɗaga hannu ka ce ya shehu kai mun kaza wannan rena allah ne an fahimci abin yau kamar kana ganin Allah baya jinka sai waɗannan sun isar masa kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin ba zai maka ba sai saboda darajar waɗannan tunda ba sa nan da addu'a ce za su yi to sai su yi maka amma wanda ya mutu baya addu'a ballantana ka roƙe shi ya maka addu'a an fahimci wannan abu ya jama'a wannan shine tauhidi hmm. in ana zancen wannan wani sai ka ji ransa ya ɓaci ko ba ka ba ji an zagi waliyai hmm. yanzu kalmomin da na ambata don Allah akwai zagi a ciki cewa aka yi ba su kai Allah ba ko sun kai ɗaya daga cikinsu yana da siffofin da Allah yake da su ya cancanta kai da kasan Allah ne ya halicce ka ya samar da kai da ba kai ya yi maka ni'ima ni'imar musulunci ya baka iskar da kake shaka ya baka abincin da kake ci kana yaro karami kana shan nu'nu ka girma ka fara iya cin abinci ka iya tatata ka iya takawa ka kama bango kana tafiya ka miƙe har ka fara rauni duka wancan mutumin bai san ka ba da baka jefa kanka cikin mabiyansa ba da bai san da kai ba ko ba haka ne amma dan me in ka tashi godiya akan waɗannan ni'imomin sai ka tafi wurinsa bayan bai maka komai ba akwai butulci ko akwai eh, godiya ga Allah hmm. in ko in dai zaka gode to ka je ka yi godiya ga wanda ya maka waɗannan ni'imomi waɗannan ku bayan Allah da muke ji su ma mabukata ne a gun Allah ko ba a san su ba ne an san su sun rayu Hmm. ban da ma waɗanda kuma suka zo daga baya waɗanda ma ba su kai waɗancan ɗin ba sun ma ture waɗancan ɗin yanzu a daraja a gun mutane da yawa wasu kuma sun ma gina kansu su ma akan wannan hmm. wani ma yana da ransa bai mutum ba shi ma ɗora kansa ya ɗora kansa wannan matsayin shi ma Allah ne ana zuwa a yi masa ziyara yana zuwa kuma ya ga mutane hmm. ya ɗora hannu akan mutane ce ya gafarta musu zunubi kuma wallahi ba shi da ikon haka ƙarya yake yi Allah shi ne mai gafarta zunubai Allah sauki ba zagi ne ko yawwa ai girmama Allah da kishin matsayin ubangiji wallahi ne ya a akan duk mutum mai hankali mai me ka ji zafi don an ce wani bai kai Allah ba to so kake a ce ya kai Allah ko ya kai bai kai ba ba zancen ma kusa abada nesa yake mabukaci ne mai rauni ne makaskanci ne a wurin ubangiji shi ma ta kansa yake idan bai bauta wa Allah ba wuta Allah zai sa shi Allah ba shi da alaka da wani alaka ta jini alaka ta cin hanci da za a ce ya yi masa kaza don haka duk abin da yake so shi ma zai masa Allah ba haka yake ba don haka kiyasin da ɗan adam yake wa Allah cewa Allah irin yadda ɗan adam yake wajen shugabanci da sarauta shi ma haka yake to anan ne ake samun waɗannan matsaloli shi yasa ma ne kawo mana waɗannan azzunun tis'a game da na ambata muku to sai ke cewa fa huwa yuqsimu alaihi bi haqqi dhalika al-makhluq alaihi wa yatawassalu ilaihi bi dhalika al-makhluq ya kama kafa da wannan makhluqin kama yatawassalu an-nasu ila al-akabiri wal muluki biman ya'izzu alaihim wa la yumkinuhum mukhalafatuhu kamar yadda mutane suke kamun kafa da manyan mutane da sarakuna ma'ana zuwa ga manyan mutane kai da sarakuna su kama kafa biman ya izzu alaihim ai biman ya izzu alal akabiri wal muluki ma'ana ga mutumin da yake da girma a wurin su, yanzu misali baka da damar da zaka je wurin sarkin gari amma akwai wani a unguwarku shi kana ganin yana zuwa fada ko kana ganin yana da hanya ya san yaushe sarki yake fitowa ya san zai iya masa magana la'alla kai in kai magana ma a ce tashi a nan ba a san ka ba to sai ka bi ta hanya ka je gidan wancan tun sassafe ka ce da Allah yau in an je fada kana son a taimaka maka za ka ga sarki ana yin hako ba a yi yauwa to sai ka ga wannan bukatar da ka kawo gun wannan kana so ya shigar da ita ne gurin wannan irin mutanen da shi sarkin shi ma na ganin girmansu la yumkinuhum tuhu ba zai iya saba musu ba shi ma saboda me saboda bukatarsa a wurinsu ai mun yi wannan zancen da yauwa to irin wannan abun ba a ɗora allah maɗaukaki a kan irin wannan mizani duk wannan zata-zatan guda nawa muka yanzu guda tara babu ɗaya da ya halatta ai babu ɗaya da ya kamata ko ya halatta ka ɗora allah a irin wannan matsayi allah subhanahu ta'ala ya fi ƙarfin wannan matsayi baki ɗayansu allah sama yake da kowa allah shi ya samar da komai shi ya samar da kowa don haka wajibinka in kana neman abu ka roƙe shi kuma sannan wani abin da mutane da yawa ba sa gane shi neman wani allah fa ya fi tsada a kan neman allah ko bai haka ba ne bai fi tsada ba in kana son wani fa sai ka sha wahala kafin ka ganshi. shi shi kansa wasitar nake nufi ba wai ma babban wanda za ka je gunsa ko mai sarauta ko shugaba ba wani in yana da hannu zuwa ga chairman wani in yana da hannu zuwa ga gwamna wani in yana da hannu zuwa ga shugaban kasa wata nawa za ka yi makafin ka gaji? ko ba haka bane abu ne mai wahala yanzu Allah ko an kana da bukata a wurinsa kuma dama ko yana da bukata mai wahala yanzu nan fa za ka daga hannunka kawai ya Allah to kuma ya ji ka ko a cikin rami kake ya ji shi kuma wancan sai ka je kofar gidansa ka yi sallama in ya ga dama ya fito in ya ga dama ya ƙarya ya ce bayanan saboda tsoro ba zai iya sauraron ka ba ana yin wannan ko ba a yi to Allah da yake da sauki kuma Allah shine mafi karfi Allah shine da komai ka roka akwai babu ba dama a baka uzuri a wurin Allah a ce babu sai dai Allah maɗauki ya ce ba zai baka wannan ba saboda maslaha la Allah laisa khairan lak saboda a yadda ya sani ba alheri bane in ya baka wannan amma ba dai a ce maka babu ba ba dai a ce maka yi hakuri sai wata rana sai budget ya zo babu wannan zancen budget ya riga ya gama shi da ya jama'a a daina kiyasin Allah akan dan adam Allah daban dan adam daban kuma girman ka sanin tauhidi da fahimtar tauhidi shi ne zai saka kai wannan matsayin kada ka bari wani dan adam ya girmama a zuciyarka irin yadda Allah ya girmama gashi na malam zai kara gaya mana sai ce wa kullu hadha tanqusul lirububiyyati wa hadmun li haƙiha. ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى إلى من عبده من دونه لكفى بمن به شناعة ني أنا وأنا يا فادي shana'atan eh yace wa kullu hadha tanqusu lirububiyyati duk wannan abin da aka ambata guda tara to rage darajar rububiyya ne rage darajar rububiyya ne ka Allah bai sani ba sai an gaya masa ka yadda da Allah bi kulli shay'in alim hmm? duk wanda yake tsammanin Allah ba zai ji kiransa ba har sai ya gaya ma wani ya yadda da cewa Allah sami'un alimun ne haka bai yadda ba don haka wannan tawaya ce ga rububiyya ta kusurli rububiyya ce wa hadmun li haƙiha zalintar haƙƙin rububiyya ne walau lam kun fihi illa naqsu mahabbatillah kai inda a ce ma a wannan abubuwan da ɗan adam zai yi wa Allah na rage daraja ɗin nan inda ba komai ba komai illa sai kawai naqsu mahabbatillahi wa khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi min kalbin mushiriki? inda a ce ba komai da ya faru sai waɗannan abubuwa guda hudu su ne kawai suka ragu a zuciyar ɗan adam an fahimci abin to shine sai ka ɗauko lakafa bi zalika shana'ata to wannan ya isa mummunan abu ko da waɗannan abubuwan ne kawai aka rasa ko suka ragu a zuciyar ɗan adam to ya isa muni ballantana ƙari akan haka menene waɗannan abubuwa mahabbatullah san Allah wa khawfihi da tsoron Allah wa raja'ihi da ƙauna da fatan samun alheri daga Allah wa tawakkuli alaihi da dogaro gare shi abubuwa hudu wal inabati da na biyar shine inaba da koma zuwa ga Allah waɗannan abubuwa biyar ko su kaɗai aka ce sun ragu a zuciyar bawa Ayya ya isa bala'i ko ba haka bane yanzu mai son mu ɗauko yanzu mu ɗauko mahabba wani abin in ba baka misali duk baka gane wadda ya kamata mahabba kana son Allah ko baka son Allah duk muna son Allah to amma za ka samu wani irin san da yake wa Allah irinsa ya ɗauko yake wani wanda ba Allah ba kai Allah ma bai samu irin wannan rabon na soyayyar a zuciyarsa ba haka ne? ka ɗauko masu bauta wa shehune shehune ɗin nan za ka zagi allah allah kiyaye ko wani zai zagi allah tsikar jikinsu ba ta tashi ba amma kana cewa shehunsu kaza duniya kamar ta tashi a kanka wannan gaske ne ko ƙarya nake to don allah shi mai irin wannan hali allah ya fi so ko shehunsa ko ya ce ba haka ba ne a aikace ba zai yi ka karɓo wannan zancen ba a aikace yana fifita shehun nasa sama da Allah su yanzu masu irin wannan ba ka ji irin magana suke gaya wa Allah maganganu marasa kyau a gaya wa Allah shi Allah kaza da kaza shi Allah kaza da kaza munanan maganganu sannan amma duk da haka in ka ce shehun nan ba shehu ne shehun nan ba shi da shehun nan ba shi da kaza sai ka kamar za a tada gari wajen yakar ka ashe an fi son Allah an fi son shehu sama da Allah haka nan khaufi wajen tsoro tsoro iri biyu ne akwai tabi'i ko akwai kuma ta'alluhi ta'abbudi tsoron ɗabi'a shine tsoron ɓarawo tsoron ɗan fashi tsoron zaki tsoron kura tsoron kunama tsoron duk abin da zai cuce ka ko tsoron sauro ne shi ma duk yana ciki sun baka so ya cije ka ya sa maka cuta to duk wannan na ɗabi'a ne tsoron ta'alluhi kuma shi kuma ya kasu kashe biyu akwai na shirka akwai na haram akwai makaruhi na shirka shi ne tsoron sirri ya zama baka ganin abu baya tare da kai amma kana tsoron cewa wani abu wanda ba mai iko a kansa sai Allah zai same ka a sababin in baka tsorace shi ba kun fahimci wannan misali mutumin da ke tsoron shehunsa ko wani waliyi ko wane ne nasa yana tsoron in bai masa da'a ba zai talauce arziki na waye na Allah ne to daga ka ji tsoron talauci in baka yi da'a ga shehu ba to kaufin ibada ya zo an yi shirka da Allah shirka mai fidda mutum daga musulunci an fahimci wannan yawwa tsoron da zai zama shi kuma haramun ne amma ba shirka ba ne shi ne duk tsoron da zai sa ka kasa yin wajibi an gane abinda allah ya wajabta maka sai ka ji tsoron aikata shi ka ji tsoron yin sallah ba don wai wani abu zai cuce ka na zahiri ba a'a ko saboda an ce maka karkai misali yanzu masu tsoron masu sihiri ko ai akwai masu zuwa gun masu sihiri hmm, masu bokaye akwai masu tsoron su yana tsoron idan bai masa da'a a kan abin da ya ce ya yi ba to abin ba zai ba ba zancen abin ba zai yi ba kawai a'a zai ga zai hasara zai faɗi wani abu ma mummuna zai same shi ai har suna ce musu idan ka yi wannan abun ba to abin zai juyo kanka zaka ce? ana faɗin wannan aiko to mutum mai irin wannan tsoron shi ma tsoro ne na shirka na shirka ne wannan ba na barin wajibi ba bari mu karasa wancan na shirka din akwai masu tsoron aljanu haka kawai ka rika tsoron aljani zai cuce ka shi ma wannan yana cikin abin da ke kai mutum zuwa ga shirka wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhu mene rahaqa malamai sun istilali da wannan akan wannan babi cewa tsoron aljani kamar misali a wancan babin harkar shirka din mutum a ce masa kada ya sallah kuma ya bar sallah ya bar sallar saboda da'a ga wancan aljani saboda roƙon ko kuma ce saboda umarnin da wancan mushriki ya masa na taɓa baku labarin wani bawan Allah ko da matarsa mata ce ta bugo take tambaya ta ni ba labari ba ne yana neman takara a wata jiha ba tamu ba ba zan faɗa ba amma an ce masa sai ya daina sallar asuba ba wai a masallaci ba a gaba ɗaya ta ce wallahi ya sallar asuba an ce sai ya yi wata shida bai sallar asuba ba ya yi wata shida ba sallar asuba a gida bai yi ba bai je masallaci ba saboda haka aka ce ya yi in bai yi ba bukata ba za ta ci ba wannan menene qat'an shirka ce shirka babba mai fidda mutum daga addini irin wannan fa suna nan da yawa musamman a harkar wannan abubuwan siyasa nan da ake kazamar harkar nan da ake da siyasa motsi kaɗan a ce a kau da hankalin wani a kaɗe shi ba zai yi ba wallahi a je gun mushrikai a jegun waɗannan bokaye a ta yin tsibbace-tsibbace in ka ji abin da ake a yanzu wani abin bai kamata ka ɓata mumbarin karatu ka faɗe shi ba don ba kowane labarin ya kamata a faɗa ba Allah dai sauki Allah kyauta Allah shirye su to wannan duka a babin tsoron me yake tsoron ibada wanda yake shirka ne tsoron da kuma zai zama haramun shine tsoron faɗin gaskiya a matsayinka na mai al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wanda wannan wajibi ne a gun malami to ya ji tsoron wannan to shi kuma wannan ba shirka bace shi kuma menene haramun ne wani abu ne da ke Allah ya wajabta masa haka nan tsoron aikata mustahabbi shi kuma menene shi kuma makaruhi ne shi wannan akan ana jera shi akan alhakamu taklifiya alhamsa ta wannan bangare ne hmm. Allah ya tsare to sai ce ah, wa raja'ihi da kaular Allah da fatan samun rahamarsa wa tawakkuli alaihi da dogaro ga Allah duk yadda mutum yake to ya dogara ga Allah shi kadai kada ka bari ka dogara ga wani shi yasa na sha gaya mana ko dogaro ba shi da wani kashi gida biyu da za a ce akwai karami akwai babba gaba ɗayan dogaro ba a dogaro ga kowa sai Allah duk gaba ɗaya kulliyarka gaba ɗaya zuciyarka ta dogara ga Allah kar ta dogara ga wani a kowane lamari ko menene kake so ka roƙi Allah ka koma zuwa ga Allah wal inabati ilahi da koma zuwa ga Allah to ko da iya waɗannan abubuwa biyar su ne kaɗai suka ragumin min kalbil mushriki daga zuciyar mai shirka bi sababi qismati dalika saboda rab yadda ya raba waɗannan abubuwan bainahu subhanahu wa baina man ashraka bihi ba ya raba soyayyasa ba tsakanin Allah ya baiwa Allah wani bangare ya baiwa shehunsa wani bangare misali hmm? fayanqusu wa yad'ufu aw yadmahillu dhalika at-ta'zimu wal sai kaga cewa wannan girmama da yake wa Allah wannan soyayya da yake wa Allah wannan tsoro da yake wa Allah wannan fata da ƙauna da yake wa Allah sai ya zama cewa sun raunana sun taƙaita sun ragu sun yi rauni ko ma sun watse gaba ɗaya babu shi ne yadu mahil ya zama cewa ya talasha babu shi gaba ɗaya an gane don me bi sababi sarfi aktharihi au ba'dihi ila man abadahu min dunihi saboda dalilin cewa ya miƙa mafi yawansa ko kuma wani ɓangare nasa zuwa ga wanda ya bauta wa wanda ba Allah ba ya fi son shehunsa ya fi dogaro gare shi ya fi tsoronsa ya fi ƙaunar alheri daga gare shi fiye da Allah subhanahu ta'ala wannan rabawa biyun da ya yi ko da ba wani sharri sai wannan to lakafa bihi shana'atan wannan ya isa muni a zuciyarsa ballantana a ce akwai waɗancan zace-zacen har guda tara kun fahimci wannan ko ba fahimta ba wannan fa yana magana ne akan cewa inda zuciyar mai shirka ba komai ma sai iya wannan matsalar da ya raba abu biyu ya ba Allah wani abu ya be wani mutum wani abu ko da iya wannan ne abin da ya aikata to wannan ya isa muni ballantana akwai waɗancan abubuwan guda tara shine abin da ke nufi lakafa bi zalika shana'ata to ina ga sai mu tsaya anan yace fa shirku malzumin malzumun rabbi subhanahu wa tanaqqusu lazimun lahu darura to mu tsaya haka insha Allah darasi nan gaba sai mu tashi akan wannan bangare din Allah sa ana fahimtar zancen na malami ke so hmm, na ko bari mu rufe abin nan tunda ba zai shigo cikin ah, zancen namu ba hmm. eh, ko ba shi da yawa da zancen da muke menene to bismillah za ka ga kana tare da mutum wani da bukata ko ka kare hmm. kamar ya ka kare shi misali kamar muna tare da wani ya zo hmm. abin da na san ba haka ne hmm. shi mm-hmm. da alaka da wannan amma dai abinda la'alla kake so shine wani ya karya lissalihin don ya kare wani ko? Hmm. to ai ba shi da iko umarce ka kai karya yau babu wani dan adam da yake da karfi a kanka da zai ce yi karya ka karewa ne ka kuma kai a'a dama faruwa in an yi kwayan yi laifi dama abubuwa da yawa ai suna faruwa ba dan dama daidai ba ne. yau ba daidai ne. Hmm, ba daidai ne. to Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo. ya tabbatar da tauhidi a zukatanmu ya nesanta zukatanmu daga irin waɗannan zato ga Allah mummuna Allah ya kyautata mana zatonmu ga Ubangiji Allah sa dogaranmu da ƙaunarmu da tsoronmu duka ga Allah subhanahu wata'ala kamalan ya zama gaba ɗaya kada ya zama wato mun rage haƙƙin Allah mun bai wani Allah subhanahu ta'ala ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya al'amuran harkar zaben nan Allah sa a yi su lafiya a ƙare lafiya Allah ya raba mu da duk wani abu na tashin hankali Allah ya bar mu da son junanmu da ƙaunar junanmu kada wannan harkar siyasa ta rarraba kanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu mu gane abin da ya kamata mu yi shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik